kwalliya ake ba? Ya ke masoyata, jinin jikina, rabin rayuwa rayuwata, ikon Allah. Ah, kai wallahi na yi babbar sa'a. Wallahi na yi babbar sa'a, samun ki ba karamin sa'a ba ne. Wallahi saboda yadda nike ƙaunar ki nike son ki haka kika bi jinin jikina daga jini har tsoka tsaf. Wallahi tallahi gaskiya na dace. Ah, kalla, masha Allah. Allah sarki. Irin yadda nike bukata iri da nike so haka kike cikin rayuwata kike cikin zuciyata kike cikin rayuwata kike cikin hasken annuri na wallahi jini لا إله إلا الله سيدنا محمد da رسول الله da إنا لله وإنا إليه قالوا إنا لله وإنا إليه yara ba ni da samari. da ta. na ganki sau ɗaya na ganki sau biyu kuma ban san ko sau nawa tare da samarinki. Awon nan guda uku da kike tare da su kowane lokaci. Ba samarinki ba ne? Abokanan makaranta na ne ba na ne ba. Kai! Eh, Hunedat, abin da nake so in miki. Abu ta tsakanin namiji da namiji ake ba da mutum namiji. kenan zan can ki ce mana abu ta bai taso ba ki hiddo mana miji lokacin auren ki miki aure in kuma ba ki hiddowa ni da kaina zan hiddowa in aura ki ga wanda nake so kuma ki je ki zamna kuma lokacin da nake da bukata kina ganiya to abin da nake son faɗa miki kenan eh kuna da sati guda na baki in baki hiddo ni kike da bukata ba insha Allah ni zan kira wanda nake da bukata kuma in gama ki shi kuma a daura mu magana kuma ta zama babu wanda ya sai da kin ga wannan shine abin da ya faru shi yasa ni kuma na yanke shawara in arma mata wanda nake so gaskiya alhaji ni na so a ce ka kira waɗannan samarin na ta so ka zauna da su ɗaya bayan ɗaya ka tambaye su wataƙila za a samu wanda ya fi santa fiye da wani ko da ka santo shi ɗan talaka yana ganin ka mai hali shi kuma ɗan talaka ne ba zai iya zuwa ne gidanka neman aure ba ni kawai wannan shine nake ganin abin da ya fi dacewa kana ganin yin haka shine mafita a gaskiya ina ganin haka shine mafita to kai ma ka kawo shawara za a gwada insha Allah to babu mm, na gode za a gwada eh insha Allah na gode eh na gode Allah ya albarka Zuciya tana tsumayi abin nufi so ya sani dimuwa. Karkiki ne ki so ni ki ni da kyau. Kune da ana aikin ko? Eh, zan hita, amma ina da bukata eh, yaran nan guda uku da nake ganin ki tare da su. ki kira mun su ki ce ina neman su to abba zan Yesu in sha Allah eh, gobe in Allah ya kai mu za ki ce musu gobe ina son ganin su su duka uku eh su duka uku to dahu ki zunan labarai nishadi al'adu tarihi karantarwa